dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Kebbi Aminu Musa Jega ya ba da sanarwar cewa da shi da sauran shugabannin majalisar sun yi murabus daga kan mukamansu. Ni a matsayina na spika na kakakin Majalisar na eh, sauka. a yau kina shi ma ya sauka shugaban masu ranjaye ya sauka shugaban masu horarwa ya sauka mataimaki mai horarwa shi ma ya sauka menene dalilin yin murabus din naku to abin da sa muka sauka muna ganin muna ganin tsarin da muke ciki kamar ba adalci kamar wani irin rashin adalci kake nufi kenan yanzu ka ga kwanakin baya da suka wuce aka yi congress na three delegates wanda za su zaɓi tun daga dan majalisa har zuwa gwamna amma sai ya zama to maimakon a yadda ka'idar tsarin jami'a ya yi to gwamnati da suka yi abin su ba tare da stakeholder sun sani ba kuma ba tare da an yi tsarin da jami'ar PDP ta tsara ba Honorable Aminu Musa Jega ya ce duk da tsamar da ake yi a tsakanin bangarori masu goyon bayan gwamna da masu takun saka da shi a cikin majalisa har yanzu suna cikin jam'iyyar PDP sai dai kuma bai sa abin da zai iya faruwa a gobe ba. Yanzu nake maka magana ina nan har yanzu mana a PDP amma ba mamaki kila zuwa gaba wani abu ya canza. To amma kuma a cikin dare bangaren masu goyon bayan gwamna a majalisar sun kira da man wakilai inda suka ce sun tsige kakakin da waɗannan shugabannin da aka ce sun yi murabus tun da fari. Sabon kakakin majalisar da aka ce an zaɓa Hassan Muhammad Shalla ya ce su kam ba sa da masaniya kan cewar Aminu Jega da mukarabansa sun yi murabus. To wannan labari ba mu da shi don ba mu ji shi ba kuma ba mu ga wani abu a ƙasa wanda ya nuna sun yi haka din ba. Wani zai yi mamakin wannan zaman da kuka yi na tsige shugabannin majalisar a cikin dare a maimakon lokacin da ita majalisar ta saba zamanta. Eh, to amma ya kasan ita majalisa a kowane lokaci tana iya zauna 'yan bukatar zaman ta ya taso. An da ya gudanar da zaman tsige kakakin majalisar ne da misalin karfe goma da rabi na daren jiya a ofishin kakakin majalisar da ke birnin Kebbi. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun jefa tsohon magajin garin birnin Maradi kuma tsohon ministan sadarwa Malam Kasim Mamman Muktar a gidan kurkuku. Har yanzu hukumomi ba su ce ga dalilan jefa shi a kurkukun ba. Malam Barmo Rabi'u memba ne na kwamitin zartaswa a jam'iyyar inganci ta kasin muktar a magana da nake a yanzu ba mu da wani takaimaiman labari bisa kan abin da ake tukuma shi da shi sai dai abin lura a nan shine cewa duk wanda ya san shi ya san cewa ya yi makamai zuwa biyu manya-manya wanda ya yi zama ministan na sadarwa sannan kuma bayan haka nan ya yi zama eh, shugaban da'ira na maraɗi wanda bai wuce wata biyu zuwa hudu ba da aka dakatar da shi daga wannan aiki ba mamaki wannan tsaida za ta dan samu alaka da irin wannan makamai da ya rike a wani lokaci. Wasu 'yan gudun hijira daga yankin arewa maso gabashin Najeriya sun yi zanga-zanga a Abuja suna kira ga gwamnati kan ta kwato musu garuruwansu domin su samu zarafin komawa gida. 'Yan zanga-zangar sanye da bakaken kaya sun yi ta bayyana irin ukobar da suka gane wa idanunsu. Gaskiya wani abun da muka zo karfe biyar da minti ishirin wani abun ya fara a garinmu. Ranar Laraba da safe suka fara bi mu gida-gida suna yanka mutane mu kuma mun gaba. yanzu kai tsakanin da Allah kaga wanda aka yanka wallahi di yawa na gani limamin garinmu ni na gani an yanka shi limamin goza gaba daya ni na ga an yanka shi mata ne sun daga shi sun sashi amalanke da tawa guda uku su suka sallace shi kawai kwana na biyar akan dutse ban ci towa bai ban sha ruwa ba kuma ka rayu kwana biyar eh na shida sai Allah ya kawo ruwan sama wasu ganye suke shi haka dai an rayu Allah ya taimake mutane ruwan sama kuma ya taimake mu mun zo mun fita daga can Plateau kuma hukumomin jami'ar Jos sun kafa wani kwamitin mutane bakwai domin nazarin koke-koken ɗaliban da suka yi wata zanga-zangar da ta kai ga rufe jami'ar na har sai illa ma sha Allahu a cikin wannan mako. Farfesa Hayward Babale Makuye shine shugaban jami'ar. Babu wani bukata da suka kawo wanda sabo ne illa na da wanda sun saba a biya kuma shi a cikin kudaden da suke biya kuma shi din da sun riga sun biya dukansu amma kuma suka dawo suna son a rusar da shi. wakiliyar mu Zainab Babaji ta ce ɗaliban sun koka ne kan irin makudan kudaden da jama'ar take karɓa a hannunsu duk da dubban miliyoyin naira da ta samu daga gwamnatin tarayya kwanakin baya. Bayan yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi, jami'ar ta samu kuɗi daga gwamnatin tarayya da suka kai biliyan biyar da digo shida. Kan haka ɗaliban suka buƙaci a daina karɓar kuɗin raya jami'a daga wurinsu, da kuɗin yin rajista da latti naira dubu goma sun kuma buƙaci hukumar jami'ar ta sake duba naira dubu ishirin da biyar da sababbin ɗalibai ke biya a matsayin kuɗin amincewa da gurbin karatu da aka basu da ma dai wasu caje-caje. Labaran duniyar kenan.